الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله ومن ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مؤمنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 na ji daidai da shafagwai gidani ya sarki mako a august 2011 kalenda almiladiya nuna ya jike ya tashi ya kato na iya jime daga littafin alofiyar da kubra na shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala su wani man sai ji bayani yayi gaskiya usul shara'i na da suratul an'am suratul ara, da suratul isra'i ke da mini usuliyar shari'a jo ẹzọ jibu tó yà fẹ́ ti gbójú ọmọ wálé lórọ̀ fún bàtí náà ẹzà kò jí bọ̀lọ́bọ̀lú ló bẹ̀rẹ̀ mọ̀ tí ó yìí adalci ẹgbà mú fílà sùn òṣù dẹwùṣe wọn mọgáde ìdánẹjẹ anigá pàdé oyún ọgájì òyẹ zane waga ti zane madana indiya waje bukatu to buba waga joji waga joji bolo bolo lobu tarayu haramu yo musulunci wani wa wuza ma yi ya to alfasha mai haramu ya bai sai haramu haramun mu yau ne ga ga da addini ya sai ce kuma da yi linuwa ne sambaɗe na gigadani ya tauji da ce ga ya zula addini ji ga sai ci bujo ya zamu yi ya Allah buji ya zamu ku ba bulu barama ya sai ci buji ya zamu je da su ya sai ci ya zamu la kuruji da hukunci ya sai ci umarni ya sai ci maza da ya zula mutu ẹgbà bọ̀ wá fẹ́ ti lọ títí ó gan zanúyì lẹ́dú lórí ne ń yí ibẹ̀ yàn lé ẹni tí ò ti dandan lọ́sàálà lẹ́ni tí ò ti gan ti ní òtún ní ẹ̀ pẹ̀lú àjọ náà pẹ̀lú bàbá káyì tí ìdí ìdáyà nígbà tó kó ìtì ẹjọ́ ìdáyà nígbà tó kí ẹ bolo bolo ní ìdájí ló bá yẹn yẹn máa sai bayani wuce gaba ya ci gaba bani insha Allah bolo-bolo ne da ajiyar bayan manci shi na wajen rai salo lóde wàrà ìkọlùkù ẹ̀rọ wa ẹ̀sìn ilé àmì ẹ̀nà náà ta àtẹ̀yẹ́ bàwọn ẹ̀sìn ilé jimá àmì ẹ̀nà. yanne ni ba bare ku dono kasu ni da juma ne ne da juma kama baka wani ke fi doro na sai tayi ku wai ga da da ri a da su ko a da ke foro da su ni ne yanne da ko ya dubu dubu da ke fi doro ka ga sai ya dubu a hoba wa da zani lumuri illa yi ba da ilimi je an ta al-imam Ahmad Masnad Ugo volume 11 page 170 تري تري 13334 وحدثنا يونس حدثنا حزم عن ميمون بن السيارة قال سمعت انس بن مالك قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب ان an yi madda na gofi umurihi ba da gaiwa ga sai cuji rai balu ya wuna wa an yi za da na gofi rizkihi sai ci mula di da ya dukiyu ya wuna fadiyar jin ruwa da dai iza wacce za ta suji bolo bolo da bayan man juji ba bude ne wani ya sulu rahim ba wuza nan suke yi bolo bolo ne ga jino bayan man juji na inda fara daga jihadi الإمام مسلم كنا رواية دفع مسلم بشرع الإمام نور والبيت في سري فوفو كتاب الجل والصلة والآداب باب جل الوالدين وأنها أحق به وأنه ما أحق به لكن حديث 2549 الإمام مسلم حدثنا سيد بن منصور حدثنا عبد الله بن واحد أخبرني عمرو بن الحارث أي يزيد بن أبي حبيبي أن نائما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال زبانين وتجيب عليك صلى الله عليه وسلم زبانين تشيك كان وبايعوك على الهجرة والجهاد ya ji mu ba ya ya wai tiya ya ji jira biyoyi ma tiya da ji ya ji biyoyi abtagi al-ajra min Allah ya gwada me fa’ali min walidai ka a hajjun hayyun a da zai da min neman na ka zai yi min neman ciwo ba ba hayyun yi da rayu na kala na e barki la'u mala ba ba da ba mai dago don mai dago kala da biya fatar da ajira min Allah ko wala da daga ba sai قال نعم يا ولا لا جانبي قال رجع فرجع إلى والديك عجب لا سيما تقبع بيوي فأحسن صحبتهما sai bulu bulu gangani da yi wa dilla da daga bafeto na ya zaji lo bayan man tushe na kayan man wa ga jaje ya ni giga yau, da zamutun ci tushe na sai da kai ba wani dogon zanu ci yammanci ya babu shi da zai ji alakar ya babu ko wani nuna wani sani ko walo ko ziyara ko ko wani ji alkhairin lokaci na babu don wani amma babu da ra'ajin hajjali ya yi wa jiki da yau ta bude da zandoro ne da zai yau da musulunci wata an imam muslim sai muslimu da shida imam nawawi 35 bills رقم في 2552 كتاب الجد والصلة والآداب باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونعوهما الإمام أبو داود أصيله كتاب الأدب باب جد الوالدين رقم في 513 الإمام الترمذي سنن بوصي توتري تو كتاب الجد والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في إكرام الصديق الوالي رقم في 1903 الإمام مسلم قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة جنة وسن بلاغة يلبس مجوب عبد الله بن عمر يقوم مكة فسلم عليه عبد الله عبد الله بن عمر كيف نجي وسيد عبد الله سلم وعمله على حمار كان يركبه abdullahi bin umar sai laga jizo na wuce luta ce ta gina wa juna wa a fawo imamatan ibn umar sai wa wani nufa da wuce jikiyo wuce lafa da jizo na mai balarin ba kuma da gane nan kana ta lara su yi ruwanin na fa'ib bin umar wasu fa'ib wani ga fakulna na ita abdullahi umar sai kawo su da kirki innahu min arab malare ba su mazalle wani. ko inna mu yarda da biyu yasiri kawai magari ne jeji ina da ku sun ga doji biyu kila shi na malaka ta wani ta kala abdullahi abdullahi ga inna ba haza zanne da wani da annaba bau kana wadda ya umar ibn khattab zane zalaje mutunci da babban umar da ya hauta bulena wai ni sami su rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ku liman wani alaihi sa sallam ya ga inna barra jirri wanda mini bolo bolo na ga bolo bolo na na salwa ji ala wuji alihi e joshu ni da sa zalaje da da bai bi zai ga ke mutunci da ya mutunci ne bani abdullahi umar zai wani jani da ga ne babau sai je mutunci ga baban wuri na ki wani ne za a ji taron gagun da dili da na da mutunci biyu na wuce yakin gudu ya yau amma a daidai za a ne su zanwaci ba zanwaci yau da yi shi nan wajen latar da ya shige da yana ya kama da ni ta yi ne nan hakiyar makwabci shi da mu

wale ga kani a ce wata hati daga a jifa wani kani na tsawo bane a jiran shekun yana shi yana amma ki sai da jifa ro ka zano sanu shiga gida kan gida shi nan ba ga wasu da mai kan gida nan wata ga lafi lafi shi daga gwai sha Allah wata ba wasu da su da ba yana ne wa gwanin ada mai sabu su dona yau ne daga baba su biyu wato baba ma wa da ba zo wato so na ge wa a shawale ga kemi ne jin na gaje tarya wani ba na wala jin ba tilwaya ni ne ba ti ga juzuru ko ke ya moje na wani ga a jigi tarya yin na gen na ya wuce tuwo ya ba bawo

wata ne ke wajen abayar yi ko an da babban ne an nijin an nijin an nijin an nijin mai kudan ne na ji ka zane a ji ka zane a ji ka zane wata ga ba su zaɓi da ba abu da biyu yi ne ga da daga biyu ɗaga da ji kiyo eh ga ta ku so daga ba bayanin matsayin babban da su wasu ne ya ne ko to ga babban wajen da gobiya kawo zai je na goyana e sai da shiga e da taya ya babban wuce na sai da sanya a fuga na zugu ba za in ga e ji biyo no sai ni mo na riga ni inda lawaya za ka zan da kunin mo za ka zai yi ne wa kufa ya zai yi so wane ya ci a ji faruwa kun ga wada wa da mutu eh ka zaga jiwuma eh ka zangoye jiwa eh ka zangoye jiwa ko ne ko ne za ne babu da gudanin da zanne nuhu nan kuma da ne yi shadu nan kuma da zanne wuba nan amma ba ni wa ne ne fa sai su na mari ta ajiri ne misali ba ni fa fa'ile nan annabi sa sallan ne ga je ga je ke ke ba ke shiga albarka la ne jinin wà lé fáìlì nan yi ma ko amma wa jijiyar a kai kawa ina sai ga nuna sai na a ga da kaza la shadu bi gani a ce da kaza la gani a tsira a ji daga tabar da yau sai gina ga su hmm? a ebona gumini grosso zo suna da ita da wo yi zo za ka kaza da lokaci aku ne yage islami biri biye ka ta da wo ya za da don dani boyo yanne ji fata tarbiya ne ya la ya ji ba da suku yanne fata gaya ẹni láti fi òtí extended family ẹni jùkú ẹlẹ́mu tẹ́ fáyì tó di nàìjíríà lọ́gẹ́rì gáàdì kó ìṣàgáàdì zàdúrò kàkiri ẹ̀yìn láti ha. àti káàtó jìjì àti bàbàyì ìbáyọ kàfíyè jìjì ẹgbà wọn ti bàdàgbẹ tàbẹ láti kó ìbá sì náà jì ẹgbà wọn ti bàdàgbẹ tàbẹ láti ẹgbà yẹn fún láti jì ẹgbà wọn ti bàdàgbẹ tàbẹ láti ìbá bá lè fún méjì òbí ìlú kódà méjì wà fún àtàrà méjì àdúgbò kan náà jì kémìnà àti mìtí àti jẹun tẹ̀lé gbogbo náà ẹgbà wọn ti bàdàgbẹ tàbẹ láti jì ọ láti bá tábàdàgbẹ jíjẹrẹ wà lọ́wọ́ rẹ̀. ṣòwò tó ṣe omi sani yàtọ̀ wọ́n yẹ ẹ̀mí gbáàtà ìtúkẹ́ ce adájúlá tó kókè ẹ̀nà ọgbọ̀n ìwúṣẹ́ gan wà ná òṣèlú àjẹgùn yìí ẹlẹ́kí ayé káàdì náà gàdá yìí mùsùlùmí ká bàbá gàdí mùsùlùmí ti wá gbèyẹ yìí àti gbólógbòló ẹ̀ náà wà àti lọ́gbọ́n ní ìdóòlì alimami bukari sẹ́yìn bukari kìtàbù jíjìyà wẹ́lì mùwádàá babu e ya ce baraka ne hadisi 3183 wurin 2386 al Alimamu muslim sai muslim mun bishira al-imam nawa wurin 2494 laka ne hadisi 1003 Alimamu imam abu dawuda sunan nuba kitabu zakati babu sadaqati ala ali dhimma laka ne hadisi 1668 al-imam al-bukhari da حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاكم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدم قد قدمت علي أمي أسماء نجاء بكر نظل نوم وهي مشركة نوم مشركة ونوج مسلمة في أهل قريش إذا أهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوه ما أبيها فاستفتيت فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء كده فتوى يعني صلى الله عليه وسلم من النبي إنه جد لو ما يمشرك أنه دعوه مسلم لو يعجب لو لو لو لو فقالت يا رسول الله إنه إنه من قدمت علي وهي راغبة أفاصلها لو جد لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو kuma da madina nan ma na kin da jihar madina da za su wani ne ya bai gini na da madina nan na mai mushrika da ji mai musulma amma ne musulmi jiniya daga makawaci jiji jira lo madina sai kwai jira na na wajen madina ba da nan nan ma ka ke ya daga makamo nan ma ungwa ga kala na'am alabi ke eh ungwa ga wala wacin ga wajen bulubulu filha jibululu bululu wale bali mushriku yau ya cin ga kuma a dubulu bululu ba wa nabi tun da zuma no mu wayan da cewa nabi aka ma ga inna ha ummati illa wa yuyu mini bolo bolo ne ba dilo ba yayin mai shono e juga shi shi wa no ba jima e ji mu ga shi wa ba bu ba jima e ji ma ga shi shi da ta halin na ta ci na wa sai الإمام أبو داود سنن كتاب الجهاد باب في الرجل يجزوا أبواه كارهاني بعد نزيد على الجهاد يجي بابو جنوي من نزل لك جهاد في حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عطاء بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ba yi kare jirage جئت باي قال لجرتي وتركت وتركت ابوي يبكياني ga annabi inda dai gami addini mu ba ya ya mai alo jira ma da ji jihadi ma amma da ba kan bin nan ya ji goyi ci ya bane ne zan ga ta mai da su fa fala annabi ya yi jahiri alaihi ilaihi ma aje da da ba sa ku ku ba lugu alaka ma kama abu kai son ma na wajen a ta biki na al-imam al-albani ga hadis na sahihi

bàbá wọn ti gba ẹ̀yìn ya ní ẹ̀yà wọn àyè ní jèjì ní gbólógbòló wọn lágbó bàbá wọn láwọn ya kó o jìgá nínú iye ọ àmọ́ ó jìgá kùn ní nígbà àjẹ́ ní jèjì bẹ́ẹ̀ àmọ́ àbẹ̀mí kárí bá ní ìwọ̀n ti di ah, ní náà gbogbo wa ìrírí lè mú wa àná ń kó kó mi nínú ní ah, bismillah gina yi ba ba ta nan an yi sauni ko da kura amma yi yiwu ya lawan sami da ajin amma wanda kura da kuma wani a wuya na ji da yi sun da anbiyai باب الاسلام في المشي 3 64 ومن 2 36.439 لو حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ايوب السفياني وكثير بن كثير بن مطلب بن ابي وداع يزيد يزيد احدهما على الاخر عن خير بن جبير قال ابن عباس اول ما اتخذ النساء بنت ام اسماعيل لا حديث دي لا حديث قهر مش بيتي يزيد العبار هنا اسماعيل لو قال بني ما ماتت ام اسماعيل na ya nabi ismaila shi ya ga gani misali ta da kasa falan ya ji ismail ko fata hala imra'atahu dole na nabi ismaila da ga a annabi ibrahim ti dé ẹgbẹ́ ojú tí àníbi ismail lóko ibrahim dé dẹ́nu fàlẹ́lẹ̀ dídì ismail àwọn tó àníbi ismail à fọ́tà àlà ìmúra àtẹ̀wò ìhàmáwó tún a àníbi ismail ọ̀tẹ̀ yìí ismail ina annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya tabi da na da yi tuwa bi ayi kuma salaha an aishihim wa hayatihim ku ce dini da dai kirayuwa yi no ke kirayuwa dino dai fa qalat wa na bi sharri sharri wa idan na bi fi bikin idan bai ba wa shidda da ba fiyo fashe kake rai to sai sai sai laji kilo buje ke dai gaskiya hajjar rayuwa an gyare kala alif ibrahim ga sai za ji a tsauriki sai ba wa gashi ba ka yi alayhi salama ga da ga zane ji sallama wa kuli da wa ga da ga yi mai raka aka bata ba da ga da wo la ko yi wuje da kuma na wallahi ne ni ya wo wai ga rai ni ne ni wanja da ga ji ga ku nan na mato ga alif ibrahim ga da na kuya kuka ga ba ba ya ba wu ga yi nan فلما جاء إسماعيل كفنا نبي إسماعيل جبجنا كأنه آنفة شاكوا أقول لي على من بسينا فقال وها جاءكم من أحد زندور جاء ولو قالت نعم جاء شيخ كذا وكذا أنت أنسى جنة شدة تفودنا تفودنا فقال أنا أنك ومجيني بجيوه فأحضرتم ويا العباري wasu halari sai fa aishu na umarni ga ta rayuwa yi na fa don su mayu labari anna fi jahadi wa shidda ta yi da yi ba mata ba ta yi kala wasu hal ausaki da shi hujjo wasu jinnusi kala tun ga na'am eh amalani ana kara alaikum alaika salam lami yo sallama wa yaqulu ma yada zai hata bata bajika to gaji wa yaqulu biyo shafa kala ga za ka din da zaman ne gida baba diga annabi ibrahim وقد أمرني أن أفارقك ومن أن قدرني عن مسيبي أهلك سيرا سلاني يجي فطلقها عن إبراهيم عن إسماعيل مسيبي وتزوج منهم أخرى عن إسماعيل زكي تجينه زكي وينور جبه فلبس عنه فلبس عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم عن إبراهيم تجينه كتنجح لإبراهيم تجينه sannan ne gudu amma ka na nan ibrahim ya gudu ne usa ne ibrahim usa ne sadaka da nan ma wuce da bayan ilmi ne ibrahim ne ya tuna yana an wuce ji ga gina ya ce a ne ya tuna yana fakalar shi da ya da namu da sun sun wajibi ya yi da yi ci wajibi كيف أنت قال عليه إبراهيم كيف أنت شرعي وين وسأل عن عشيم وآتي مسلم شرعي شرعي وابو فقالت غنان بخير يتاتي على خير وفئة بدبه وأثنت على الله إلا إنما جواتك فقال علي إبراهيم ما طعامك فيه اللي عندك فقالت غا لحم لك قال غا فما شرابكم كيف قالت الماء والنور kala ala ngan Allahuma barika la wuce lahanu ma a wane mai birane ba za a lalwa albarka na ta da kayan a dangane ne ne ba ale ba a gannan ba zaa yi min gari ne za a yi min gari da a ajiye na ajiye da damgagana a fa a kili ya guso da zan yi min karshe ajiye sun nege yari a wuɗi Ibrahim ma zai zo ajiye sallama ba za a yi ma a yi so mu yi sallama. wọ́gájú ẹ̀gbọ́n wọ́gájú láwùjọ ẹ̀kú wáyé ẹ̀kọ́ ẹ̀dín wáyé ìgbọ́n kan aṣọ yára níbi ìfúnmáyé lànà àníbi ìfúnmáyé lànà gbọ́dọ̀ báwọn gájọ ẹni ìgbẹ́ni láwọn sọ èyí kíkì rẹ̀ aṣọ àníbi lórí ìfúnmáyé kíkì rẹ̀ ìdíjẹ́ ìlà àtẹnìyàn da wọn so. الإمام الترمذي قلنا ده سنن يعلم سنن هو كتاب البر وسيلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين لكن حديث 1900 page 435 الإمام ابن ماجه سنن هو page 361 كتاب الطلاق باب الرجل يعمله أبوه بطلاق امرأته لكن حديث 2089 الإمام الألباني سيو ترجيب والترجيب وغار اسمه سيوني لسنا حديث 2486 الإمام الترمذي حدثنا ابن أبي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن سعيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إنني امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها kawai su yawon dai yi ko yawon dai yi amma nan yawon yi wuce ya kala abu darda abu darda ya kira sami su rasulallah sallallahu alaihi wasallam wani hannun sa da ya ga alwali da wasu abuwa da janna yamanci inda ta takiyar da ke biya da jannan fayin shi ta ta zalika a wutsatsu in za ta we wadda wuce ta ya ma ba mu ga kwa wuce sa kala muwa kala ibn abi umar ruba ma kala sufiya ne in na ruba ma kala aji. in ji mu ga ba bawo ku ga nan sa zai layi ne ya zari sun tafi wa abu abdullahi ma suna abdullahi ibn hadith حزبة السياء الألباني لك جاهد نايوان زرو الإمام أبو داود أسنان وكتاب الأدب باب جلد باب جلد الوالدين لك نايوان 5138 sai suna bi dawuda ya al-albani volume 3 262 ya haddathana mutaddad wa haddathana yahya عن ابن أبي زيد قال حدثني قاري الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبي قال ابن عمر عبد الله ابن عمر وكانت تأتي امرأة وكنت يبوى لو جاي من تجس يوم وعيوتي وكان عمر يكره عمر لما يبغون ويبيوته لما يبغى يكتبه فقال لي عمر لي بغون لك يبغى فلقى إياه ويا يوه sa baitu kuma wannan ba gaskiya wuya yi wuta fa ta umaru Nabiya sallallahu alaihi wasallam sai na umar sai da ba ni sallallahu alaihi fa zakara zalika lahu to sai ga nabi in ye jiwu ne abdullahi na abdullahi ne jiwu ne yi na mai baba abdullahi ne wa wa umar la wuya wa yawa fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam sai da sabika yi wuce wuya wuce wani eh wajen yi ni wajen yadda ya ɗauki wani jiwa ko wani nan bayanan ẹgbẹ́gbọ́n na jí wọ́n ń bẹ ẹgbọ́n náà bàbá ló ti ẹ̀dá àtọ̀wọ́ agbọ́n náà adé yi ni ní jí náà bá àbúgbẹ̀ gbòòrò ìyá ni ó ń fi òwe tí ó ìlú ẹ̀dẹ́gẹ́ sí ẹ̀jẹ̀ àwọn àmọ́tò lẹ́sẹ̀ ẹ̀yìn wọn náà wọ́n jíjí wọ́n jí ní káwọn lẹ́sẹ̀ ẹ̀yìn wọn náà wọ́n ti àdébàkàdé ko gaskiya in yi wanne wani kura ko yi wanne ga yi wani sadaka yi wani biyaya ko yi da ya zai lusa shi ba yi wani biyaya ko ko yi wanne gaskiya ba na ga ki sha ike na ke ne da wani wani bayan mu fara gani ne da yan ba ni ya ba zai mu fara gawo ko ne ẹgbẹ̀rún náà ẹni lẹ́jọ́ ojú wújẹ́ wújẹ́ gbèsè ẹgbẹ̀rún náà ẹni lẹ́jọ́ ojú wújẹ́ gbèsè ẹgbẹ̀rún náà ẹni lẹ́jọ́ ojú gbèsè ẹgbẹ̀rún náà ẹni ojú amma ka bane ga gani ni wanda gaskiya wai ji sallah da kuma wani ni girga in ni wanda gaskiya ne yi ce wai ne da yake ta ni yi ni girga gaskiya ni wanda ne ne ji ne gaskiya ma fala yuza ni ni wanda gaskiya ni wanda wannan fa daga fushi ba sadaka yi ya fa wuta da ya fa mutu to ya fa ba lawar gwazon na jan lamarin yi wanja yi wannan gaskiya ci mu ya ci da in ka kawai kakura ruwan muka yi wannan ba ne zagin ba waje lo ka makanta islamiyya suna wasu sakwai inda gawar rube zaniya alamai ni kirki ga adana gole zane ba ne riyaji Allah ya samu dace ni ga alamai ya zuba da kai ya zuji bolo bolo ba ẹ̀dù tí bàbá wuya ya mọ́jú alẹ́bí ibrahim aleyhi salam tó tẹ̀gọ̀ tí gbogbo wọn kò fi kìtà ibrahim ẹ̀ lọ́ta lọ sí ilé kan nàbíyà fàdé ta ce ya alẹ́bí ibrahim alẹ́bí ibrahim á tó ìka gaskiya mai alẹ́bí in kọ́nà ní àbí ya bá ti lima ta abudu ma la yasmau wa la wa la yubuni ka shay'a ba ga babu ga babu kila wa ta yana yawa ume ne ba ya ma ku ji a ya baki wa baban ni ili kadi ni, mina ilimi ilimi da biya ni malam ya cika yana waje ilimi wani fata dini a mutumi a duka turatan sauya ebe mi wo bai ko boro ya baki na tabuli shetan baban ni ga dubu ta shetan mare إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا شيطان هذا سورة عبادة ده يا عبد يا بغني إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ليصد عذاب بياجي وبالبصر عمالهم فتكون للشيطان وليا وبياجي وليا شتم وعليه قرق وقلنا على إبراهيم جابان بغو لوجي باو من يجري والدين ووجود وقلنا باو لوجي باو Wa ti kokarin nawa yìí ń jẹba o káṣẹ́ ètò àdé àwọn òfin ju nga yi dana gbagbo òun ní na di tara na ta tara fi fi fi ń jiná àdé àwọn òfin lè su òfin ju ba ne ne tẹ fúri ní wa alábà bọ́ òun ló bàbá ta máa ṣe lè da, ìdá ọba gẹ̀dẹ̀ mota." ìdí ìdá òun ti fi wula da ya goyi zai gaje ba wa addini mun to da ba wa addini ma wa ta ga a, kiya ya ga wa da aljanna ba ga ga jina da jina ba ba wa da aljanna ga ga wọ́n mẹ́tí wọ́n yá yọ̀tọ̀ àti kẹ̀síkàtọ̀ kánú tí wọ́n ti ọ̀tẹ́ bàgà sí mọ́mọ́ ọ̀tẹ́ anyinayọ̀ anyinayọ̀ anyisọ̀tọ̀ gáájọ anyi àlejò gáájọ anyisọ̀tọ̀ wọ anyi àlejò owó ní wọ́n yẹ kí nga mẹ́tí ká wọ́n mẹ́tí wọ́n nga ayi wuli a tíìmù wọn ti yó kó ọmọ akọwọ́ ọ̀gbìn kan tíìmù wọn lè jẹ a lè kí n bẹ̀rẹ̀ ọ̀gá àlàyé kúkú wà níbi wọn sílẹ̀ òtí jẹ́ alẹ́ wọn ṣẹ́gun yóò ní ẹ̀kọ́ ẹ̀kí wo ẹ̀kọ́ ẹ̀bà ó sì láwọn ìdìbò yìí dán náà ní àbúrẹ́rà àdéhùn ní ṣe ọ̀dẹ́gbẹ̀ náà àlèmọ̀ mùsùlùmí lè gbèsè mùsùlùmí pẹ̀lú mùsùlùmí ṣe náà àlèmọ̀ lọ́rùn كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه وحدثنا عمرو الناقل حدثنا حدثنا عمرو بن يونس اليماني حدثنا عكرمة بن عمار عن ابي كثير يزيد بن عبد الرحمن حدثني ابو هريره قال كنت عدو امي الى الاسلام لو تي لو مسلم شيء ويا مشركة فدعوت يوم فأسمعت لي في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرهه وفي إنه غنجول لمسلم سنه ومشرك وإنه كان وفي إنه مسلم سنه وسمت له ويوش مسلم سنه إنه تتجنب في تعليم لك سيده وتعفش ويوش مسلم سنه fa sai su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki da ba alaihi sallallahu wa ana biki wa sai ki kuntu ya sallallahu ya tuke sai ki in yi kuntu adu min al-islam fata ba alayya wa adu sai yin nauji musulunci nau mai la'anna ba wai jahan fa da wasu al-yawma wa mai yumiran nan fa asma'at ni fi kama karau ci gaga ce wa na gaskiya mu na gwanin daga da yake go fadu Allah alabi wa bi ba fa aduwa ani ajiya umma ajiya urera ba da sokon sokula nan wa abu ya ruwa ba fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani fa sallu ga allah ma da umma ajiya urera allah wun na abu urera ba فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله ya وسلم وشمو ياتي وفي السيد بدي ادعو ان نصنع عليه بيان نو نبلو ان Allah su سكوك ابو falan ma jitu ta ku na wasu miganci na zubu son da rabtun da rabtun baba ku fai shi bakwai sai zawuwa mujafin a shafa kusu sassan ya tsulli kashe faƙadami laufewar da ta yi bishewu fakarakin nau ga makanaka zuba na a abu ya ba wurera wasanitu خاصة ما وشونا من اللي كذا يزيفون قال وذا فابتقلت من تأوف ولبست درعها وشكوف وطن وعجلت عن خمارها وكذا إلى أتيتي ففتحت البابا وكذا قلت kuma kalat wace bayya ba wani da yawa zo lara a shaga an la'ila ilaha illallah mu ji ta da zai wajibi ta da zai sai Allah ko a shaga an la muhammadan abduhu wa rasuluhu da bi gida da muhammadu wuce ya sai ce mai gije sai ce na kala farajatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko shino ya ga bada ba ni sa sallan ta sai tu ko kida ba nabi wa ana bi min al-fari mu sai kige goye da fa قال قلت يا رسول يا تيتي أبشر قد استجاب الله دعوتك بشارة نتيجة دعوه وهذا أم أبي هريرة تيتي من لا أبو هريرة هو فحمد الله يتم جيب يا تيتي وأثنى عليه يتم دج يا تيتي وقال خلت الله الخير قال قلت يا رسول الله يا تيتي ادعو الله بطيت أدوى an yi habiba ni an na ummi ila ibadihi mu'minin to shi lugwa mu abu burera? to ne wu mu'minin joro ne ga yi wuce to ci ci ne wuye ne a fi awa wa ma fi awa nan wu to yi habibu hun ilaina to ci lugwa mu fi da boya mu kala fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga اللهم يا وصيتي حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين

kai waje waje ba ta raji ne muhajisu ne a je to zai ta waje da ni ndị albusu waje ne ya hadisi ya je mu laɗi to zai na ga abu ya ra ba lo ra ku ina ko ne magana ba ta ne a ne ja ja ba ni zoro ya yi imani ce su ga ndị abu gobe abu rara mini ya gina zuwa lidai ni gabo yadda da ce duk kokari da nauyin nauyin nuna musulunci mini gina zuwa lidai ni gabo da ya ce duk kokari da nauyin da ya ce wa nauyin ya bane zando ko a ga waje baki dina ita a ja ga wani eh so ko shi ta ga ya je wannan wai ya zaje ile nauyin da gumu ya zaje ile nauyin da kirki eh wani yoni na mala abu ce jimba ya lamarin na ji da rubu zandon da na reji ya ke man cushi nan yawan su ba na ba ya fara kiyaniya kuma su ba ga kirki ya fara kiyaniya kuma su ba ga gaskiya ya fara kiyaniya عن عمرو بن مرة الجهدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جلت يدعى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال وقال ya rasulun Allah ya fito ya ce shahi to Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah mijrika wa annaka rasulullah mijrika ga da wajibi sa da gaske na sai Allah ne da kike da fito ya ce to wannan ko sai to alhamdulillah ma sallah ku ji wa sai to zakata mali ma ka kai wabiya wa kuntu ramadanan ma bi ramadan fi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam man mata la hadha da daga shahadi ta kin nawa kana ma'an nabiyina na famba da annabawa ke fari kiyami wasu dikina na famba da nagaskiya ke fari kiyami wa shuhada'i na da shuhada wujiyar kiyami haka da hannun da na dama da fari kiyami wannan sun ba an su ba wannan sun ba su ba a limita ba yi ne da kuma mutum an yi da na da annabawa ke fari kiyami amma bai sharafi ma na mai uku wani bai ta gani ya ke yi mai ne لا جايز يعني اقوم بيشن منها فهو عمد اللي ما عمد رغم جوز وصبر عني بإسنادي بإسنادين بإسنادي هو بس قاعد يوم عصرين وروا ابن خزيمة وابن هبان في صياء ما بيخت التاريخ على عمدان سيد تجيب وكبير رقم يا ديسي 2515 لا ديسي مستنيه يعني ده شيء da yarda ya manci wa lamina tori al'imamu tirmi zilar yadda na nuna kitabun jin wa kuna an rasu lillahi sallallahu alaihi wasallam babu ma ja minan fadli ki ri da ruwa ne dai da raka na hadisi 1899 page 434 haddasana abu hafsun amru nari قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شوبة أن يعلى أن أكائد أن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وريد الرب يعني بيسوتي في رضا الوالد واجعل واجع فباين بيدين منشي وسكت الرب في شيء تيتي في سكت الوالد واجع فباين بي في شيء تيتي أما يمنشي لا جدو ولو يسوتي وبا وشين يسوتي با يمنشي كعجل تيتي عجل دويا لا ويجع ذاك على أنت شكا بما لك لك إلمي فلا تطيعهما حديث ما سيئه سيئة السيارة كما حديث 515 هذا سيدي بلو بلو لو بيان ما شو جميل يعني يسير نجي بيانه الإمام الترمذي زاد يسمى نوبة في 436 كتاب الدين والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في بير الخالة رقم 1904 حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر عن أبي بكر بن حرب عن عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما طبعا يقول يا نبي ميجي ذنبي ميجي ذنبي ميجي قال لي أمين توبة عن ما وجدت أنا وياجنا وقع هنا قال نبي لعلك من أمي وجد دبو قال لا غير قال فهل لك خالة فهل لك من خالة ودي قلت له قال نعم وإيه قال عليه هيك فدرها هذه بلوم بلوم بلوم هذه بلوم بلوم بلوم بلوم نبو انت تقع فاجئ الألباني ده حديث الترهيب وقال الترهيب والترهيب لكن ده حديث 2504 ina ina na zai ji ake yin maji to tuna su yana wace lola su kwakwa alhafiz abubakar ahmad ibn amr ibn hafsi ibn abi hafsi ibn abi asim amin abdahak kitab sunna ibn abi asim page 50 raka da hadisi 324 حدثنا زحيم حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن يزيد بن ابي سلام عن أبي سلام عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا زاوتا دمو فتوفى إلا ما قالوا إن صفاء أبوا فتناسل أنا ما قالوا إن صفاء شيء وبيع أقول إذا ما فاز عليه جاتي من جوجنا ومن نان بذا نقع على خير الجهاد وعنه كيف نقع ومكذب بالقدر لذا لذا قدر أشياء كما نعرف الألباني جاء حديث مسير وقال الفكرة السيئة لكن ما حديث 175 عليه بعد وقت ذا نور الذي جاء كي يمن شوجنا عليه بعد وقت ذا ba wuce alima muslim sai muslim wa kitabul bir wa sila wal adabi babu ragma an man adraka haba wa awa do ma inda kibari falan ya dukul janna laka bi hadisi 2551 volume 8 page 349 وحدثنا شيطان بن فروخة حدثنا أبو عوانة عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجم أنفر ثم رجم أنفر ثم رجم أنفر قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه من الكبر أحدهما أو كليهما فلن يدخل الجنة asara haji alak asara haji tabbata ya da asara haji tabbata ya da asara haji tabbata ya da a ga zai wuce a rage a rage zane ga kuɗe zane ga tsoye manci da rayar halayen manci ya kuɗe halayen manci ya ji hanyar da tsoci na fadi ya ne in ba na haji kirki na zanna da ya manci ya fadi ya ne sai da gadi tambayar sai ci gano al'adabul mufrad ya al-imam al-bukhari ila bi babu gudu da ummi rakani hadisi na bafogo sai ya al'adabul mufrad ya al-albani hadith na abbasin annahu ata wa rajulun faqala inni khatabtu imra'atan gabanin yau wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai an tanti hali su zaɓe su nan ruwan wuya waka saba da yi ba da cinan banci na da ruwan waye zaɓe wuce fa habbat an tanci hawa yaji zaɓe su nan ruwan waza wuce yau da za ta yi alamar yau. ruwa mai fajirtu alaiha fakazantuha ko ciwo kala ne daga ubuka hanya nawa idan kala la la nau da wajen qala wa tatub ila Allah azza wa jalla bituba lu baso ko wa takarrab ilayhi man sata'ata wa tabayyin shi gurgudu yi ko yayi qala sabu ya tara sabu ya tara ga fa zahabtu fa sahatu ibn abbas yaji da ibn abbas ga lima sahal lima sahal lima sahal to an hayati ummi kila a cikin ga yake rayuwa ne قال فقال غيني لا إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من دين الوالدة ya tun da wani zalo wuce la da ba sai ce da a kuwa da su bulu bulu da mu na daga ne da na za wani mun wuce jani na ga mun ga yi da ku wuce ji bulu bulu da mu ya yi faru ya tun da mu an da su kwa fadi bulu bulu bulu da ji da ban ya da da nuna, ne da da mu ne وما جاء الأدب المفرد باب دين الكلام لوالديه بعد ما جاء لا جاء يدوي شو قاعد ما تبعون جنونه سوى الأدب المفرد لك لا ليس بصري أن قيل فتى ابن مياس قال كنت مع النجدات لو رفع مدى النجدات رجع النجدات فرقة مثل مصر وقوى خوارج البيوت فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر إنه يا ذنوب التي إذا جاء ذنوب التي وإنه ذنوب التي تكبائر الجيوت فذكرت ذلك لابن عمر وجمع ماذا وش داعي ابن عمر فقال ما ما هي شو كذا وكذا وكذا كذا وكذا كذا فقال ليست هذه من الكبائر من النبي كبائر يا ولا جسون na كبائر za a rubuta بالله شركة وقتل shirka ce wa katlin nisuma wala zuwa wani wa kasir musana da wala yi zage wajen kazafi ko mai na kirkira wa akali riba da wajen ribe wa akali mari da yake da wajen dukiya kuji ne hadu fil masjid da yanzu ni in ruji da hadu da masjid haramun wannan zai yasta tsiru don ku kari walidai ne da ya zuci ya neman cuta ta ci gine ne lokuti ta mu umar a tafrikun na mafi hibbul janna wa yasun da ya yi nawa da wa janna ko Kullum biyu wallace waɗau na ƴan mayar wasu bai launin wa zina kala. za a hanyar waɗanda ta, babba waje nawa yi da wa kullum biyu biyu na yi da wa ta wallacewa. Na a yi da wa wallacewa, nan ananta daga zai gajiyar, wa fahimta hapama. wasu fe yaunin likidi na tarbunan da janna ko galo aljanna ma ji tarkabar kawai da yato ka ba ilimin da zuwa wani tabbatarwa ba ana albani ga a yake na tsayi ko a nufina ni ne golo golo ji lo ba an iya manco maka wala ba ba wala maka wanda yi ni الإمام البخاري الذي سيد أدب المفرد باب باب جزاء الوالدين سيد أدب المفرد يا البال كنا كذا حديث من بناي عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر رجل يماني يسوف بالبيت ابن عمر إلي غبائي من سيد غير ممبو ga wacce hannun suwa ne da daga yamma mace daga maka ya tofu bilbet ga wacce sai tawafi amma na umma wa razan wa da ka da dole ya kuni inni la ha ba'iru zal mu ga ira ku yin ra ku mu to ga ira ku yin nan nan nan wa mu ga ira ku na ba lau je tuno in an arat da ka bu halam akuri sai nan nan wa tuno ga abu ne juci lu ba na kwa ina ga wa hanji ko ke te ladi to wa to nan mu ta go dole ne mu zama lafiya haji a inda wani sun makala samari da zaka yadda umar ibn umar a tarani da zaituwa nawai ne ga hakiyar nan na wuce ta ci gona yana na wuce ba ne ta da wala ba daga yan mambo har da maka to ja da wala da tuwa ne ba ta ba dai ba tutuna yanzu da aka wuce ba ta nan nan unga ba ni nan kala la ibn umar ga'a ولا بفطرة واحدة ka nan nawa ka ɗaya wuya su yi nan nawa shi na amma wani wala da bawa sun ba ta fafi umar cikin ne ba su cira da ta yi fa a kai maka yin umar sai da jiya su kai zama kane ibrahim fa sallah raka a kai su sai da sallah raka guba sun makala yadda bi musa illa kullu raka'atin tukaffirani ma amalahuma raka ku ban zoro na gadi na kida jago nona gumi in zoro na gaji kani na shi raka ba ne na wani fiya masa na ya zoji bolo bolo lo ba nu ya sun da jaji un lo ni ita ta ya kira ko ila wa da bane ke na lanin lanin ta ga ya ji ruwa da ya ji na kira sai ga ta eh ga zane mai yanyi na wajen hankali wani ta jashi yana akida yi na kace wa bai bari ta ce akidan ahlu ya suji bulu bulu ya suji ala kai no ba ba ku la ya akida Sheikhul Islam Abu Usman ibni isma'il ibn abdurrahman ashabu ni ni da ni ga te ga ti ga tu salaf ashabul hadith na page 58 kuma ni ya ki da ya salafu jo to ya tawaso na bi qiyam al-layl li salati ba'd al-manam قال السنة جاء سلف جئي وفيت يا رسول من في يشير بلا كلا وفي صلاة الى رحامي اذا بوفيو halatti lafil halati ke mina hali zai ke ba nan wayin sha'i salami a salafu yi mai ke ji koro ga wato ga sallan moshe ba wai tu'ami tu'ami wa moshe ya ga yanki coji wa rahmati alal fuqara'i wa moshe ya to sayo ya tara kashi wal masakini wa moshe ya to sayo ya zagwaba jiji wal aitani wa moshe ya to sayo ya ekun jiji والاهتمام بأمور المسلمين ومفرد لا مهمة على مريم مسلمين والتعفف في المآكل ومفرد إفا وفرد ولا وفرد تايوجي والمشرب وفرد تايوجي غدا فينا جوا يا نما والملبس تطوف وفر والمنكي تو يا وجهه wani masarar da bai wafe wudu ya kina wa sa'i fil khairati wa mafi da zama da tuwa alkhairi jo wal amur bil marufi wa moji kore da tunguri wa nayi anil munkari wa mafi da fi wal bidayi la fil khairati ajma wa mafi da tuwa alkhairi jo Wasu ke kayan suna ake ba su ta ma'aikawa masu yaran da kujeri. Wai ta wasu suna bin haƙƙin sabuli. Ama aiki wasu suna cigaba wa labu wasu suna siya. Ama aiki wasu suna cigaba wa duka ganzani da haƙuri. Wa alayyatan zan yi tuffa a salafu juna. Mun yana yin kifo A ga wasu yanzu ke wasu yabu yin daɗi kuma wa kai yin gudu ne babba wajen nawa yanzu. Na yi biya ne wa ni Islam yaki ta to littafi ne idan alaƙidatu alwasitiyya ne shari'a al-harras page 181 lo 182 shekul islam ibn taymiyyah na summa kai na jizugo hum hum lana ishara wa ba ahlus sunna ahlus ma hadhihi al-usuli fa ba bi usuli ya ma da sai malaika shi ya ya da kadare da kaza da da da makarimin akhlaqi ahlu sunna jari zaji ba mini sufa ya sunna ahlu sunna wa da tabiya kirki wa mahasin la amali wa masulu tuwanjiji wa ya'taqiduna ma'ana qawluhu sallallahu alaihi wasallam abai bi aqida ya male ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga akmalul mu'minina imanan mu'minina imanin gumi gana a sanahum khuluqan la ya wani yayin dubu ne da an tafi na man kasaka a da suna jima da ga kai ba ga dan yi ba da wani ba da sai guri guri wato fi man haramata ga da maza ga wa Allah ga da ga ya lau da ga ka wani ma ga da ga Allah ka wofe farayi wata ku an man zalamaka da na ga wa zalinki na ga da faji wa ya'muruna bi bi'l walidaini ahlu suna da yi tsoro ga mini su fa sunna sai ji bulu bulu bayan baba wa bayan lawani rabbi lati da arhani amma ja sai ga wasu ji wani babu kai mahallu shayi ne da yana bayan wa jiwari wa wasu waje mu'amala ya lura ta huwa yi da jama'a ne zai ne tsoro ta huwa na wani isari gidan ya dama wa bulu bulu wani masaki da talaka ko da ke da shi shi wa rizki bil mamluki shi masu kuma da sosai wani ya gana shekul islami sabuni ga da afilatu sanaf wani da gaya shekul islami ibi sai ya alwa sai wani ya fi ilimi ko a shek abu muhammad al al 76 ko sai wa wata harra bi alwalidayni sai da sai ji bulu bulu ya yi mace guba ba fa inna ya bulu bulu ya yi mace fa fardun alaika wajibi ne ta ce ne wa sun sulfani da yi nawa wa lafiya da kike ka gudu ne ba sai ta ne ibn qayyim in fi lalle madarijin na bai na manazirin ya ka na gudu eh, in ya ka zarta yi wadatu ba ke jima wannan alman zai lafi sa'i fata wani arzini adabu ma'an nafi na fanzo ilan adabi ma'an wari da yi shi ne lo bane da rijiyar da ya manci shi kaifa na hafa haihuwa عن حبس الغارقين أطبقت عليهم الصخرة عن حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة كيف لا أصحاب الغاري يقول حبس يا أصحاب الغاري عن حبس الغاري حين أطبقت عليهم الصخرة كيف نتاكو تتعلم هو ريزيني من أبو تجيو في الأمبعد ولي توصل إلى بلو بلو بلو بلو بلو nune ta yi na wani kubalin alaƙa na kai fa sun ta hada sahibu biya a cikin sun ma'a ciyu wa zarafin na su wa rami yau bin fahisha da kuma ne ga wa gaske kifa ne wa ci ya fi kifa ya zama sallah wa ya je wu amma daga mai sallah na ci lafiyar nu gane nu ba zuwa ɗin wani aga alfashe lalice daji yabo a tuke gidiya ba za su ke fasa da nan shi lala ne ne ba ne ga guba abuwa dili da dili zuwa da gaini da na dili zuwa da gaini na su su ko gaba ga ibanin ginin ko ba na maji dili zuwa da gaini a nan sallah na waje na gaba da bai ba ba bai ba zai duje ba su son nan ko to manyan sunnaji wọ́n tí wọ́n máa ya ọ̀rẹ́ ìgbẹ́ lọ́wọ́ yẹn jí kíríkì kan náà wà á dúró mọ̀jẹ́ àgbàlóṣì ní àjà hari fẹ́tì bí nù máa alima muhammad lai musulmi dubu volume 17 page 536 na kada a jisi 25060 na dasa na abdurrazzaka bana ma mar'ani zuhuri ana عن أمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرعت في الجنة لو يعني wanda ya yi wajen nan gun dinan daga unguwani janna ka enan nan mare enan ne ga nan shiga unguwani janna unguwa ne wasu abuwa ne zai zuwa sai fahimta fasa tu so ta kari ya karau wuce ke uwa ne wuce unguwa janna ne wuce unguwa jire zai baka su turamu فقلت من هذا وبهذه نوري قالوا هذا حارثة بن نعمان نزع نوفين بقى أنه غير حارثة بن نعمان فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال كذاك البر كذاك البر كان أبر الناس بأمه أني قابلوا قلوا أني قابلوا قلوا ebo na ha yi sọ́tì fún ìwò máa nìkan ní dáàbò séèkì bolóbolo yà ló sọ́rọ́ wí séèkì gbàgbàdo ń da àlùjẹ́ mẹ́ séèkì ké ewu la àlùjẹ́ mẹ́ gún séèkì ké la ké bà ní gbà àlùkò àlùkò àdó náà rí bèèkì àdó ní ẹwọ́ náà. kí lá nàlẹ́ àwọn bolóbolo ló di ya mọ́ náà. الحافظ ابن عساكر الإمام الحافظ الكبير محدث الشام كعب الأئمة ثقة بن أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة ابن عبد الله ابن سنة دمشق الشافعي فهم التصانيف وتاريخ الكبير ابن عساكر وقال إذا في دقوة إلينا تجدي عنه وانتبه المؤمن زوجة وانتبه التعشين لابرانه مرادي بعد ابن عساكر ابن عساكر falala nínú sọ̀kọ́ ṣe ibnu asakir amina nílé láwùjí ju iná ibnu asakir gbọ̀ngàn lóore ìwé ìdàtọ̀ wọ́n yẹn láti tí kò sí ìdè káàgbé ẹgbẹ́ ìlú gáàdé ní ìyá sẹ́yà ilé àti ìyá àgbàkótú wọ́n yóò pàkótú ẹgbẹ́ ìlú ìyá sẹ́yà ilé ìdíjẹ̀dẹ̀ lórí wọ́n na lágbàdà lálẹ́ kan lọ́jà ẹgbẹ́ ìlú ẹ̀mí ẹgbẹ́ ko kẹlẹ̀ àpò ìnáwó ẹtí lẹ́kọ̀ọ́ ìlẹ́gbẹ́ àdẹ́lá in dai da ba ta ne ka wuce sai man da wuce hanyar da na umarar namu zai ji ya ko kuma yi wa alwaji na tida ji katu kwaja da ya nuna yadda nuna ya gano ma ma ba kuma zai ji hakin الإمام الزاهد volume 4 page 86 A ta sali ta ta ashara asabaka ta sali ta ta ashara asabaka yin kuwa jireri ci wani wanda rubu ga sama ta ake zuwa ayi lakani ya tafi maza 1094 na kan alhaji da kadiri ga mara haitu a faza min ibina sakin wani ya zaye na ke fuka a cikin ibina sakin ya ibina jihar أبو القاسم إمام المحدثين في وقته أبو القاسم ابن عساكر لا موسى من يهدي في جيجوبا تزامنه انت عاتي إليه رئاسة في الهند والإتكان كيشكا تكفتي بإتكان يا حديثي والثقة والمعرفة السامة wanda يقتم هذا شاني ga shani يوصل za ساكر يا da لا يدون الهدى gida فقرات لقاة الحافظ yadda الفاخر في مجله أنباءنا أبو القاسم الدمشقي الحافظ بمنى وكان يفضل من رأيته من طلبة الحديث والشبان kuma ibn asakir in gari zai wuje mini zai jije kafi kafi a cikin riba rufu jonas wa kana shekhu na ismail ibn muhammad al-imam ni fadilu ala jali mallaki nahu mai كان إسماعيل بن محمد الإمامنا يعني وهذا الفعل يدعو ابن عساكر جفل على من يقوم يقاطع من من يجيون قديم أصبح ونزلت ونزل في داري وابن عساكر وبي أصبح وشاكي يا أبو فلان رسول الله ابن عساكر جيجينا ابن ريجي بوشون ابن بوشون وشي وما رأيك شعبا àwòrán wọ̀lá àfọ́gbọ̀lá àtẹ́lù mínú ilé gba arúgbó nẹ́kùkà àti títí òtíjẹ wọ́rọ̀wù òtíjẹ déédéé ìlú nínú bèjì ibùn àsákìrì náà wọ̀ká nà máa da pàmbá bí a ṣàlẹ́ mọ́tò ibùn àsákìrì àti fatihan ìdè fíjù àdìbán ìgbà àdàbí sunniyan ọgbà tuntun náà jazawullahu khairan sai su gudu alkhairi wa kasara fil ti mo lúgbà tàyí rí ìyá àdókò àti mo tún dókù wọ́n ní kàfíran sa'artuhu an sa kuri anil maji la subhan wace bi na saki daga ga waje ni mu kuma ni wannan da dake ya subhan waje wa ka to je ka to fa kala ibn saki daga lam ta zanni ummin na waje da mu ya da na ngala da da wọ́n ní tẹ̀lé wọn ní tún ní ètí ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀lẹ́ lọ sí lókè sí ní ìyá ìtajú. Muhammad ibn Sirina na ko suna shi ibn Sirina na ko ibn Sirina Muhammad ibn Sirina al-Imam Sheikh al-Islam Abu Bakr al-Ansari ko al-Ansi al-Basri صاحب التعبير مولى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي أجري وان وان زيرو نو هي كابو نجي أجري هي أشتو شاكو هو نو وواجه أجري وقال هشام بن حسان حدثني حفصة بنت سيرين قالت كانت والدة محمد حجازية نعم محمد بن سيرين ذاك هي حجازي شو وكان وكان يعجبها الصبغ ajá léèdì àdẹ̀tì wọ́n á lè fẹ́ sàtì lẹ́yìn òsìrí ní sọ́rọ́wì àléèdì àdẹ̀dà àìkó aláwọ̀ àdẹ̀tì lẹ́yìn mi tó ṣe wọ́n. وكان محمد إذا اشترى لها ثوبا محمد ne ya ji na yi sirri dun ga shi je nun ga nuna ishtara al yanu ma yajidu ya je na gadi da gane gane ga wani shido wani shido فإذا كان عيد يقول عيد غير sabaga laha siyaban waje jalla la da ba zai je ne nau waje da da shi'i ne waje da laka ta ci da lalla da ya kare za akala kalmu zai ilaiha kare ha kuma yadda gabe mun cewa ga da Allah da su za su iya tafiya sa sai na cewa ne so da kane da kallon ba kallon jini daga wani ga an yi muhammad bin sirin ya ji da nuna zakar muhammad an ibn auni anna muhammadan kane za kane inda ummi ga Muhammad ibn Sirin ga da ba nubo laura aw rajulullah yarifu zanna annabihi maradan wanda yake ne ga Muhammad ibn Sirin ya shi ta nubo a kuwa bawa ne kin bi kalamihi inda hakin wa da sai ga sasa shi ta nubo ba nubo bawa ce ga shi bawa قال سيدنا هذا الإمام الزاد هو من 5 page 485 in the book ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن ابن المغيرة ابن صالين ابن أبي بكر الحافظ الهجع الفقيه شيخ الإسلامي إمام الأئمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيفي نجا عندي 311 هجرية قال محمد ابن الفضل ابن محمد سمعت جدي يقول استأذنت أبي استأذنت أبي في الخروج من من بابا وين واشيرا دي كاتو إلى قتيبة قالوا قتيبة دي كاتو فقال ويقرأ القرآن ولا قرآن بعد يجي ولا قرآن وكوفك حتى أظن لك أصوى قال نجي عجيز لي أولي فاستظهرت القرآن وجاء قرآن وكوفك فقال لي كنت في حاجة وقال أمكس سألت شيء جيده حتى تصلي بالختمة سوى قال قرآن كي غنية الله ففعلت وجاءت حاجة sannan ma ayyadina ka kuna ramadan ya hagu ga zuwa ta yi jiji ga gaji na wa kuranu cikin sallama ni a zina ne da bauti jirgin yawon ta karasti abdullahi jafar ne fi bundar ya kuni za a rasu kuruja no bagan a ciyar na wanda zama cikin mafi da ji ta tuno sama na ajiye ummi na wuce ganin gano فأصابت عوشان في الموت فبورك لي فيه تشع البركة در هي أنا وشي جبو بصرة وشي جبو شعر وجماعة حديث حديث البصرة تشع حديث يوم من يشي بصرة دون ولا كويسة من نغاكي لكن لكن كمية شوشي قوة عمل شنة شنة على بصرة وغنو وأتي العاب يجي وأتي أكا كيجي سير وهي أكا تيمم وشي وغنو ولم يرحل أمته زمان برا بأمه يقول من لكن منا ثم رجل بعدها بعد ان من جهاد لو جلس بنت التي بنتي فهمت يا ابو ما تاكيه انه دير الوالد ايجي ماما ابن المنتدر ابن عبد الله ابن ابن عبد الله ابن هديري ابن عبد الأزة ابن عامر ابن عبد الحارثي ابن حارث ابن حارثة بن سعد بن تميمي ابن مرة الإمام الحاكم شيخ الإسلام أبو عبد الله القرشا التميمي التيمي المدني قال أبو بكر أخو أبي بكر وعمر وروى جعفر بن سليمان عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على العربي محمد بن المنكدر واجه مقولة ثم يقول لأمه وجعل سيدا نوغا da ika da muke alaka di abi cewa na ta mu fayni ne da gona wanda yin nan ne na ba ne ne na Muhammad ibn Mukaddin na hafiz da gano ne ji hadisi ne yau ya al-Imam Zahabi wal Mufassir 167 Abdullah ibn Awni الإمام القدوة عالم البصرة أبو عون المزني مولاهم البصري الحافظ وقال وعن ابن عون أن أمه نادته فأجابها إن ابن عون بي يعني وفي جنة فعلى صوته صوتها بانو ليش يا جنا جنا كو وجنة نسكو يعني وعلى تجنا نو فأتقى رقبتين وجهنا جنوب عن الجنة وسيل وهو مسكو شرابه الجوال لما يستطاع صبر يجري لما يقال لك تظهر انت كده لو زي ما كده تعالى يقول يا الامام البعد والفيسك والفايفو كان ابن الحسن التميمي الحنفي يعني البصري العادي ابو الحسن مجهد الوافوت الناي افتح الجريمه وكان رحمه الله تعالى برا بامه وفاد بلغه لغه عنه فلما ماتت كاكو نان نوجه جهاد hajja wa kama bi maka ta mata haku ne ne jihadi ne jihadi ne jihadi ne ganna zugo ku shi shi maka ai da kafu ne jihadi ne wala shi yana ni ma da zai ko ni fit page 1 page 509 Miri man na shi zamani na ne da zakiya da zamanin na yana Sheikh Abdullah Al-Qara'awi al-Masih al-Kabir هذا أفراد المجددين شيخ عبد الله ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عثمان ابن علي ابن مجيد القرآوي العنزي نجاد الوان تريئت ناينا وسافر إلى الهند مرتين عبد الله القرآوي ساودا فاتيو سوريا فاتا دان لغوا تويجو أجاوا تويجي دان لغوا أجانا مشاجنا بلوغ المرامي وسكيبه miyaji tsari yi ne su fi tubo da tsari ya zuwa abu ki ta abuka ita shi shiga ake sun talata kaza kaza nufi ku fi tubo ko ne ko mace ne halitta yake yi maliki ya jazari a jini ta ake wuce shi ku fi tubo so lashe makatun lokacin makatun lokaci sakayi lokaci wani lokaci ya fana ko 俺家牛哥去到我们这些克门吉去那边这些克拉布去啥呢？在那个沈阳去寻我，把我那个那啥，那啥子呢？克那手机去啥呢？伊拉克直接寻我，我克直接寻那个老家老家的老几个，那个伊的呢？你看在北吉那家没去寻我，给那们干了大家工作啊就发小物，因为家里借来的呢。 Eh? alayari ko yi so aga da ga fa yi rufa nanu ka ta wuda halanin ka ce wa ta wili nga la ta wili wa ga zuwa fati alawa wa fati abi la ji sallah o de mu fati agba no ga mu di pata nan ko mu fati agba sallah wa ja so zandoro ne la da ba la da ba o ke da kimo ne su wa mu fati agba kuma masallaji a sa su ya sai tauri da mafi kwace zandora ba mini zande ya yi family man wani kafin a jiwo lokacin ne wani lafi to bishiru lafi bishiru fanno da wuce lokacin gijo lokacin sakaji lokacin da wajen zaɓe da abin lafi da haji da wani lokacin zan wani tuta ya zara tara shi to zanne rajiyar nan gawo na yasu na من نقوى كاتو سافر إلى الهند مرتين sun da zai tsuntsun zalo ya indiya guba ma da duka su madarasa bil madarasati rahmaniya umma ke unci da duka sun makarantar ta rahmaniya da jirgi fil maratil ula ashirata ashur ita guwa fil ga na makaranta don indiya awa karfe na ganar sun mawasa da wuce ta abun yi wata wasu kati da jirgonci da gabanin nugu tatlubu hudu ruwan nugu wa gobe faka sa jira fanfe da kasu karai mustaci ban ta san yi ilmi ya bin wula mutu gallo sallan ya sil ila ulaiza utiki ya ulaiza illa ba da an fara katsun muwa alhaya sai da nawa jajiri ba yau ne da ruko a shawa a je gami ne jirgin gari ne da gabu da bayan da makantar lokacin gajin wanda da shirikiyar وسكعت ما وجد عطسون نو وعلى تذكير النابيين مثل إلى أصلافهم حفاظ الحديث الصادقين واللاهكين والذي المدخلي في 339 رقمي 104 قالوا جاوي الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي وصدي سنتين kafin nan gawa jika a jika tuna babu bugan wujiyar danowa a kin da shi da jika tuna ẹgbẹ́ ló wé kẹlẹ́ yẹ àwọn lámẹ̀kan rà fún yàwọn òbí da á tó bàbá wa àdéjẹ́ náà ńlọ bàbá wa fẹ́ẹ́ ẹ̀dá ọ̀gá da kàdú tó o fẹ́ẹ́ ẹ̀dá ọ̀fẹ́ẹ́ dàjẹ́ kàdú gbogbo bà efe lè jìnnà tó fẹ́ẹ́ láti jẹ́ fẹ́ẹ́ kẹlẹ́ yẹ àbàbú ilé ìjọ náà kún kẹlẹ́ kàkẹ́ fáìlì ní ọdún ìfẹ́ mi kò fi jẹ́rẹ́ àti àbí òfin jẹ́ tó ń bẹ̀jẹ̀ ba yìlá àbí lóba àmì ìjìnlẹ̀ kàdà sẹ́ni bàbá wa jẹ́ àbí lọ́sẹ̀ ìṣúná àlùbáríkà láàbẹ̀ kàtúbù hafizu làákà ní ngáyé manna. ko sai bukari bai ne ci daga taba da zaba sani na to na ji to masani da mai gida tafiya. to ne da wannan na je sai bukari na sai ba mujalla da mai masaru sai ne. ma ku guba ya masaru duk sai kun da na fiti suna da yi yake da ya guba nake da su zai ji sai na laji ne. Na ku guba ya mu ya ji suke ku fiti ba sai da dai uwa ne ko ji dubi zuwa da dai ne umma ne ya taji ko umma ji goro gobe ka tuna zubi sai ki albarka da ne ke ci mu dole ko mai bata aga ba zai dubi zuwa da dai ne ani ne ji dubi zuwa da dai ne ni wa da ko bi ji kin ba wannan ga dubi zuwa da dai ga wa do ji kiyo ojú lu ìrọ̀nà yàrá so máa mú sọ lókè tó ẹgbẹ́ àwọn látọ̀. eh to ni bota sha Allah ta'ala ye ne gan ya ka ti ya wonno ya hawli la ko ti yasu ya ne ka to pro ka ga ti ne da ne kan ni ta shi ne na la karshe ka ti so da bayi mai ci extend yake bayani bi da da ne ne su su yanzu da bare ta yi mai da yin bi da da ya wallahi ga mun da zuta yi ẹgbẹ́ agbẹ́rẹ́ tó gbẹ̀mọ̀lẹ́ tó tó gbẹ̀rẹ́ gbẹ̀mọ̀lẹ́ tó tàwọn ẹ̀rọ tí èdè dàwà níbi wọ́n yé káàkiri àfọ́n méjì tó lọ ga náà àbẹ́ ẹ̀gbọ́gbọ̀ máa fẹ́tí máa ẹ̀wọ̀ àyà ẹgbẹ́ òun ṣe òtútù lọ́mọdé ìtàgbẹ̀ ayé mẹ́fẹ́ bàdé igá dé tó já aláàdúrà bàdé igá tí ìjìnà tó ni fàdí ṣùgbọ́n àníkàlọ́ ọgbọ̀gbẹ́ àti kàṣádọ́ ńlá ilá ilá anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام رمضان من الخير حكمة يعيش مثل رمضان بالبيان الذي كان ولكن به عند اهتمام كثير كعاب طبعا يبو بأن من يعترض من يكون يدعمنا في كلام تاتا وعلينا أبو بجاتي لما أبي جميل أبو عليه فجأة لم يفعله wọ́n kò tó ń dá yìí ìwọ́rọ̀ ìgbà ń tẹ̀lé ìjọ ìbànúmọ́sẹ́ làkì sáyọ́ tẹ̀ àlẹ́bí ìsìmáàlì gbọ́ngbọ́n níbi àlẹ́bí ìbára yìí ní ẹgbẹ́ náà kámi àlẹ́bí ìbára ni lá nínú àlá ziyara ló èmi ti fún wa náà arwa àlẹ́bí ìbára àlẹ́bí ìsìmáàlì nígbẹ̀gbẹ̀ kámi lọ́ba bó ń gbọ́n ìgbẹ̀bí ìgbọ́n tẹ̀ ọ́ níye ohun gbẹ̀gbẹ̀ inú ìgbọ́n ẹ̀kọ́ òjò tó àlégà níbi ìsúnmọ́ irun gẹ́gẹ́ inú ìgbà ìmọ̀nà kúndò tó bá ní òṣì ìyàwó pàtàkì kẹrin wọn bí adára àká wà lébà àbúgbà ní ìdáṣu lọ́pọ̀dé mẹ́lẹ̀ alìkèkì bí àdékì ní ìgbàlódé ẹnìyẹn náà gaskiya kalmar wani wani wuwa ya kiya yi yawana kuma ne ga zaɓi ya fite ya ibe yin lafafi yin nabi tọ́wọ́ àgbẹ̀dàgbé alùpùpù ní àwọn ìlúgbà alùpùpù àgbẹ̀dàgbé ìtòrí nínú wọn ní ìdọ́ ẹ̀dà ní wọlé lọ́sọ̀tún ní káfẹ́ báyọ̀ mọ́fùkà òjò ewu ọlọ́gọ́ tí a mú jẹ́mí náà lọ́pàá àgbẹ̀yẹ̀ wúwẹ́ tí wọ́n ìtẹ́gùn àmáyé ẹ̀sọ̀ lákọ̀ọ́ náà tó àlejò tí a gbé bí ìjà ń tẹ̀lé gẹ́gẹ́ ìjàǹkà ní gbọ́ngàn bíi lọ́pọ̀ bíi bí ń lè jìnnà ibn wale da zama eh, sun da faruwa ke adai sun da da yin suna muhammad sula sula mutu da wuce yin shi dole tsoro yan da ke duni na uba zan na kuke da bayanan da da da yi na ta amfani da idan mutu da mutu da nuna a kawai da zama dozi wanda yi lankari su lafazin zai za a dinga amfani domin da yi ya haɗe yin da zai zuwa ne da yana ya ce gina da kusurwa da ajiye da sai na wanda ya cewa ma da yana mai kyau lamari da ya jiye ta yara mu da lalda da kuke bane sai da ake santuku ya yi da a yi jan karfin da yi ya alfa ne a ne da ya baki mallai da bai fiye ba ma ba ci bayanan da ya ci gani gudun ya amince yana میں آئے گاؤں مجھے مجھے بہن یہ کا بولے بولے بھائی چیزیں تو وہاں بے قیام دور لگے کہ گھر ملے جا یہ جی بولو بھولو کے گھر میں سی آ رہا ہوں جو بہت ہمیں آئی بانے ہیں میں اسی طرح لوگوں کے آٹھ پر دس yana daga yin bolo-bolo nan bai a gaza bolo-bolo na bolo bayan mutum ga ya abu kuma kuma jama so zan do ga da lawu ne ko mutum kai kuma jinna ko da ra'ayi mutum kai ba bolo-bolo ne mutum yana malalle ne sunna da Muhammad bana malai da nan mutum asali ne sunna ko karatu ne bana da ne suka bai da ne sai ko mutum kai na malalle ne sunna bana ko da ne ne ko ya ji ko ya ba sunna da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ware da zani domin gani mafi sarari su ma na bolu ni da gajiri da wannan shi musamman sai yi a minana ana ware da zan min zan mutu ne ke da ga da sun yi, ji bolu kuri amina a sun rawa da nan da ke shi shi mutu ake na wace a nuna wuce bal wace bin nuna sun zan nan ya gaci a da ake ne gan man geje man na kai da wani har man man ga wani ke gijo to bana da ido mai ke da jiyo to har ke bani bẹ̀rẹ̀ mú ya awẹ́ gẹ̀gẹ̀ bá nínú ọgbẹ́ ne ní wọ́n gẹ̀gẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mú ya mo dẹ́kọ̀ bà ní mo dẹ́kọ̀ bà ní mo dáná wa àmọ́ wọn àtàbà náà wọn àtàkàtà nìyà wọn. wọ́n yẹ gbọ́dọ̀ ko nígbà ń dóorò tó bẹ́ẹ̀ lé lè wọ́n wọn àbàzà yìí ju sílù sàkà ní gbogbo mọ́ yìí náà tó àlàáfíà wọn fẹ́ra kó dáwọn ta ka gbogbo làwọn fi. ẹ e wọn wale gan ni yìí nínú de ti ìlànà chule ane a chule gan nùgbà ìlànà ẹ̀pá ìdìbò ìdìbò mo gajin nauyi na mai laigurulu ta wasu a gaskiya na niga zanna wasu masu teku a zakarin zauna ko gai lai gani da ba sai mangu ko lai irin da jike wa ga istijiraj na ta sai ce jiya zanna dano da ake yi addikin induru wa ila nawa gajin yi gawa wani tun daga kan na wadda gugu nan go warwa wa mafani ho to to alai ga gani wani gaskiya da ila kidan na duniya ne me yi go kan na zo sun ga ito zaje yo to ni ko yi ga ba wo wani a annabi ibrahim hu to ga nan da mun yi magana amma duk da haka ku ke ba mai wata sai ku sai ku ju bayan alkhairu ya mu sai bu mu fa mu ke mu da bu fa ba har ma hawa da sai ki ga sai cuga su mu ga ake ke mu sai koya alifiya mai nan amma wa lai daga dinan daun ba sai ci ba nan sai mu su bi amfani a duwa na annabi ibrahim yi da amma wa lai ga kiyawa zai libi abu annabi ibrahim mu ku kiyawa mu da wani lalle yanan damu yi na dana ba ta wa lai ga mutum ya ba ko yi wannan sai ji abin shi mu lai kan nan wasu ga ito gaci wasu ke waje wasu ke gaci ko ga aiko na ga da gaci gaci ko sai yi duni ma to wa lai ga yayin yi wannan جو لوگ کیا یہ بداللہ جنگ جما دیجیے مولا مولا ان سے ہو آج تو ادھر آئی ہوا نہیں وہ یہ بتا اللہ میں منشی ہو جائے جہاں جائیں اللہ اوپر جہاں گا پڑا مجھے مئی برجوں نے یہ بدا اللہ اسے کیوں کو آج امنگ نہیں دیے یہ زمینا دیا تو بدلا تھا

Májíṣẹ́ ìkọ́rẹ̀ṣẹ́ Adẹ́sẹ̀ que Májíṣẹ́ Láyé. So, que àjíjẹ́ Yorùbá inú que mẹ́rin agàgẹ̀ tí ìgbé ìkíkẹ́ àwọn ẹ̀sìn pẹ̀lú sọ́rọ̀ àti ìgbé ìgbé ẹ̀mẹ́ ìgbé. alaikum ayi alhamdulillah wasu haɗe obìnrin na zane ji fòrógbé da na na na wala gaskiya wuce dinin nan na wani dana na wujiye na jida ce wana sai ce wa su yan nan na waje faru da ya gane na wani alkur'anu bayan da na waje faru da na wani suna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani da gane wannan jina su wani ga haka jiki a nan hajja a ce ne da wani amma bayan da na waje nan za ka zo na waje faru da ya gaje ma a ga duniya ma je yi tike ba duniya ɗagwa da duniya ma ju sallama ma ju kaza wa mata ba ju na siya ne ko ni ga yana wani jina ungo ya dalili dana to ba sai ce wasu gashi ka kyauta wajibi no wajibi ẹgbẹ́ mẹ́rin ló bọ̀wọ́ àjínà ìlàbẹ̀rẹ̀ àmákó ẹ̀ pẹ̀sífíkẹ̀ gbogbo tàtẹ̀wọ́n lẹ́wọ́ wá sáré níjà. ìlà àjínà inda yin nan nasiya sai ɗaya na wani nasiya sai da wani wani wani nasiya ina gata wani yana male ina gata wani hannun za a sallan mutu ci ga wushi ya wushi wushi wani a dai fi ji ci ga ya ne fi ji na ci da shi sa da sai ci ga don shi ne nan don waje tsaye ci don nan gane fi ji wuci gaya don fagin yiwa fagin yi na gugun fagin lana a ce lololololo wace ci shi ne ke ta je su gizon zai da ya gugun za ci shi ne mutum zai ga mejo da da ransa hm, in da ya ta ta ku a wuce da wasu kuka da ni kaza kaza kaza kaza kaza na ki a gaba sako da wuce mai dogon wuce sai ci da wani wuga a ci bi ci wuce da ya wajibi na ban ba bi na a ce wa ne ganin da zan da shi hanyar da sai ci ku fiya ba sai ci kiyo ku sai fa duyi abu da yana rabi Allah wa anu hadis ne la da manyan ciyan dubu sun ga gaya nun nun ci gwano ku ku jago mo ne o fe ke ni tira ke o su jalo ga ku nu jalo wa ko ni na daga wo to zugu to ga ba za ku ji ke da wa ji da siya da ga malam ni fa ta yadda ayo a so guru da mu ma ro ko eh da ga ku a sha ku da ga a kai wa ja ba wa nan alama da wani ga da su ga yin da ko ya wanda ba mu da wani ba wala ce lu ba for short time lokaci ne bilu da aka launa abun da ya wuce ruwa ciwo a yi ne sai ruwa ciki ko ko sai da kan hujjojin mu wa ke yi da sai ka wallahi ka don sai ga wani na fa su sai na ne sun da shi da wanda ma ka gudu fa insha Allah ga tuba ni da kuma waje a kwantin da na sai sai shi ne mai ne Allah alaikum

yanzu ɗan ishara shi da zo ne musulmi da su aji alu kitabi kayan su alifiyar aji an da ke na ji aka suna kayan na a nan musulun shi wani rai ba ji gane ko? amma ga a zuwa ganci zuku ewa ga yanzu su soci bismillahi allahu akbar wasu inda jike ba ta yi ciyar alama da yawa a jibla gwalo ga su biyu yóò ní kó wala wọláyọ̀ dúró tó nga le ebie mọ nga le edide ma. Ba pátá lèdi mọ lé ada gbèsè iná ne mùsùlùmí fi ẹ̀dá jíjẹ́ kẹ́lí dè yẹn ne. ẹgbẹ́ náà ká ń gbèsè lẹ́nu tó ní ní ń gbèsè ní ní ada gbèsè ṣùgbọ́n ni wọ́n àlẹ́ ń mẹ́ta ayé àrà mọ́ ooo bóòdì àtẹ̀dẹ̀ yẹn gẹ́nà ẹ̀fọ́gbọ́n gbọ́dọ̀ àníkísọ́ àtẹ̀lẹ̀ ne àlẹ́ òjúbọ̀ àtẹ̀ múlò. في تنقله وترجله وفي شأنه كله عليه صلى الله عليه وسلم وعلى فيصة في عليه وعلى فيصة عليه نا نقع دندا وعلى وكاين لا نبوكو نقع شتي كفا وعلى وكاين شو كو ṣáájú àníwò tó bẹ̀rẹ̀ ní wájú tó wájú gbàlù gbàlù àti láti yíyan àṣàkẹ́ ìdàgá àti gbàlù gbogbo àti díẹ̀ tó àmọ́ ẹgbọ́n lè wúlà fún wà lè wúti láwùgbọ́n.